shekara ta 435 da talatin da da biyar hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar 15 ranar 15 ga watan wato ainihin sha ɗaya shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi نبي الرحمة نمالا محمد الثاني عمر ريج الليمو زام تاشي أشافينا ثمانين أكو عند malam ya babban baki cewa bidayatu islamil ansar fara musuluntar mutanen madina ko farkon musuluntar mutanen madina mala yace laqad kana ahlul madinati akthara nasi tajawuban ma'a da'wati ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa mutanen madina sun kasance mafiya yawaicin mutane game da amsa kiran manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi duk a waɗanda ya tunkara yi musu tallan kira zuwa ga addinin musulunci ba wanda suka karɓa masa cikin sauƙi kuma suka yi gangame irin mutanen madina inda ma araba alaihimul islam a yayin da ya bujiro musu da musulunci walamma qadima abul haisar yayin da abul haisar ya iso ko ya gabata mai suna anas bin rafi anas dan rafi ya iso ina makkata garin makka yayin da abul haisar anas dan rafi ya iso garin makka wa ma'ahu fitiyatun min bani abdul ashhal a tare da shi akwai wasu samari cikin ziriyar abdul ashhal fihim iyas bin mu'az a cikin waɗannan samari akwai wanda ake cewa iyas dan mu'az yaltamisuna alhilfa min quraish a lokacin suna neman su samu wato rantsuwar kulla alkawari daga wajen quraishawa kamar yadda laraba suke irin wannan kamar wani kawance ne in kai kawance da wata babbar kabila duk abin da ita ka ya taba su duk abin ya shafe su ya shafe su kamar nema kai wato wani madogara ce ko wata majingina da wasu wanda suka isa sun zo don neman wannan wato anin alkawarin samun karfafa juna ala qaumihim min al game da mutanensu na wato kabila khazraj sami'a bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sai manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ji labarin zuwansu cewar ai ga su sun zo ga abin da ya kawo su garin makka fa atahum sai ya zo wajen su. fa jalasa ilaihim ya zauna da su fa qala lahum ya ce musu lakum ila khairin mimma ji'tum la ko zai yiwu ku karɓi wani alkhairin da ya fi abin da kuka zo domin sa bana isar muku da wani alkhairin da ya fi wanda kuka nufo ba qalu wa ma sai suka ce wani abu ne wannan da kake so ka gabatar mana da shi da yafi wanda muka zo yi alkhairi qala ana rasulullah yace ni manzan Allah ne ba'athani ila ilal ibad Allah ya aiko ni zuwa ga bayi ad'uhum ila an ya'budu Allah akan cewar in kiraye su zuwa ga kaɗaita Allah da bauta la yushriku bihi shay'a kada kuma su yi tarayya da shi da wani abu cikin bauta wa unzila alayya kitab kuma an saukar min da wani littafi thumma dhakara al-islam sannan ya ambata musu bayani akan musulunci wa tala alaihim al-qur'an ya kuma karanta musu littafin Allah al-qur'an فقال إياس بن معاذ nan take sai iyasu ɗan mu'az cikin samarin nan ya ce wa kana gulaman hadafa yaro ne shi maji ƙarfi a wannan lokaci mai wato anin ƙuruciya ai ƙau ko mutane na haza wallahi khairun mimma jitum la na rantse muku da Allah wannan shine yafi abin da muka zo domin sa alkhairi abin da kuka zo domin sa to ga wanda ya fi shi alkhairi فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء سوى تشي أبو الحيسر za ga an samu kuskuren abin na rubutu can mun karanta shi abul nan kuma an sa abul sai a gyara fa akhadha hafanatan min al batha sai wato ya ɗebi cikin tafi na ƙasa da ke wannan guri fa daraba biha bin mu'adh sai ya watsa a fuskar wato iyas dan mu'ad ya zai ce musuluncin da aka yi musu tallansa ya fi abin da suka zo nema alkhairi na neman karfafar junansu da kuma alkawarin da za yi da ƙuraishawa wa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ganin haka sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tashi ya basu abin da yake so ya isar ya isar alal aqall ga wani ma ya karba ya zai samu kansa a ciki kuma to dama wanda zai karɓi musulunci hakan take eh, abin da yake ciki ne to wani ya karba shi ma ga yanan ganin idan sa ya fara gani wan wansarafu idan madina suka juya suka tafi garin madina wa mata iyas ibn mu'ad bayan koma wasu Allah yayi wa iyas dan mu'ad rasuwa ba mamaki dalilin wannan watsa ƙasan ne eh, domin rai zai ɓaci ya bi ƙasa a watsa maka a fuska za ta iya shiga ido haka kuma ya zama matsala kuma sannan ɓaci ran da baƙin cikin da za ka tafi da shi an maka shi ma wani abu wa sami'uhu inda mautihi sai suka ji shi iyas dan mu'ad lokacin da yake gab da mutuwa yuhallilullah ina la ilaha illallah la ilaha illallah ina hailala wa yukabbir yana Allahu akbar wa yahmaduhu ina girmama Allah wa yahmaduhu kuma yana gode masa alhamdulillah wa yusabbihuhu ina wato tsarkake Allah yana subhanallah ma'ana kalmomin da Allah ya fi so zantukan da Allah ya fi so suka zama suna abin faɗarsa la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah subhanallah hatta mata hadda ya cika ma kanu ya shukuna an qad mata musliman da dai ba sa kokonton cewar iyas ya mutu yana musulmi shi kasuwa ta yi riba eh to haka rayuwar take da haka da haka fa har ya so mana masallacin nan ka ka same shi ka tashi uwa da uba iyaye da kakanni a bagas ga wasu ɗaya da suke cin wuyarsa tun ranar farko da ya karɓa ka watsa maka sa'i kafa kola ku ci hanci ba ta da ku kuma ka ƙi ka tsaya ka iya sai tutiya mu ne nan iyaye da kakanni sai an gyara Allah samu dace wa fi sanatil hadiyati ashar a shekara ta goma sha ɗaya min al-bi'thati da aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam fari نفسه على ستة نفر من الخزرج da دكانسا ga mutum shida daga cikin ƙabilar khazraj inda al'aqaba a daidai gurin wato hawa dutse mai wahala mana duk inda yake mahawar dutse inda ya wuya a wajen mahawar dutse shi ake cewa aqaba to daidai dutse da ke wannan guri kuma wanda yake in za ka hau shi ta nan gurin ya fi ko ina wuyar hawa to a daidai wannan gurin manzo sallallahu alaihi wasallama ya wato ainihin bijirar da kansa ga waɗannan mutane na abila khazra cikin mutanen madina jalasu ma'a suka zauna tare da shi fada'ahum ila Allah azza wa jal ya kiraye su zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa araba alaihim islam ibijiran musu da addinin musulunci watala alaihim alquran ya kuma karanta musu alqur'ani wa kana mimma ja'alahum yaqbaluna alislam daga cikin abin da yasa su karbar musulunci annal yahuda kanu ma'ahum fi biladi yahudawa sun kasance tare da su mutanen madina a garin madina wa kanu ahla kitabin wa'id a wannan lokaci yahudawa sun kasance ma abota littafi ne domin akwai littafin attaura da injila tare da su wa ilmin kuma malamai ne masana ne sun san abin da suke na ilimin addininsu wa kanu hum ahla shirkin wa ashab authan su ko mutanen madina da suka haɗar da ausu da hazraj su sun kasance ma'abota tarayya da allah ne mushrikai ne kuma ma'abota wato bautar gumaka ne ashaba awthan masu bautar gumaka ne wa kanu qad biladihim kuma sun fafata yaƙi da su yahudawa a garin wato ani madina wa idza kana bainahum wa bainal yahudi shay sakamakon haka duk sanda wani abu na ba daɗi ya faru tsakaninsu da yahudawa alal yahudu lahum sai yahudawa su ce da su inna nabiyyan mab'ud haƙiƙa akwai wani annabi da za a aiko nan kusa al'ana yanzu ina nan qad adalla zamanuhu lokacin bayyanarsa ya kusanta nattabi'uhu in ya yazo zamu bi shi fa naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram mu yaƙe ku mu karkashe ku tare da shi kamar irin yadda Allah yi wa adawa da iramawa kisan kiyashi falamma da'ahum ila al-islam yayin da annabi ya kirayi su wato anin waɗannan mutane zuwa ga addinin musulunci ‘yan kabila khazrat da suka zo suka haɗu da shi a wannan guri aqaba nazara ba'dhum ila ba'd sai wasu su suka kalli sashi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan faqalu sai suka ce ya qaum ku jama'a تعلمون wallahi, إنه للنبي الذي للنبي الذي توعدكم به يهود na rantse muku da Allah wasu suna faɗa haka shi ne fa annabin nan da Yahudawa suke muku alkawarin zuwansa zai zo su haɗu da da su da shi su mana kisan kiyashi fala yasbiqannakum ilayhi kada ku kuskura yahudawa su riga ku amsa kiransu kawai ga dama ta samu me maza margaye su amsa kiran maza tare da shi ba magana ma su yaƙe mu sai dai mu mu yaƙe su fa ajabuhu hankace me wannan sai suka amsa manzo kiran musuluncin da ya musu bima da'ahum ilaihi min al-islam game da kiran da ya musu na zuwa ga addinin musulunci na su shiga musulunci sai suka amsa suka shiga wa qalu inna qad tarakna qaumana suka ce da shi mun fa bar jama'ar mu da dama a garuruwan mu da muka baro wala qauma bainahum min al'adawati adawati wash-sharri ma bainahum ai inna qad tarakna qaumana ko wala qauma bainahum min al'adawati adawati wash-sharri ma bainahum mun bar mutanenmu tare da jama'ar da babu wasu jama'a da sharri da ƙiyayya da gaba take tsakaninsu da abokan su kamar abin da ke faruwa tsakaninmu da yahudawa mana suna nuna manzo sallallahu alaihi wasallama inda suke zaune suna cikin tsaka mai wuya da abokan zama yahudu duk wasu wanda kasan za ka iya ba da misali da su da ake zaman gaba to wannan zaman gabar da suke tsakanin yahudu da su mutanen madina ta kai shi ne suke gaya masa anan fa'asa an yi sannan kuma banda wannan a tsakankanin su din da tsakanin ausu da hazrat wanda duk kabilu ne manya a cikin garin madina ba sa ga miciji a tsakaninsu sun bar jama'ar su cikin wato mutanen madina kabilar da suke zaune tsakanin aus da khazara tunda su yan hazara ce to aus da suke tare da su sun bar su su ma duk abin da kasar na ba daɗi akwai tsakanin mu in ka koma ta bangaren yahudu da su ba daɗi bangaren kuma su yan cikin gida yan gari aus da hazara nan ma ba daɗi haka dai za ka irin wani tana faruwa za su iya zama wato abokan faɗan yahuda saboda su yahuda ba wanda suka bari tsakanin su ausun da khazraj din in kuma an dawo ta cikin gida tsakanin su aus da khazraj nan ma ba daɗi to kowanne yana faruwa fa asa an yajma'ahum Allahu bika mai yiwuwa Allah ya haɗa tsakanin waɗannan mutane namu da kai domin in duk kowa ya amsa kiranka to ba da muka iya da za mu tafi akan turba guda manufa iri daya fasa نقدم عن فسنقدمك نقدم عليهم فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمريكا زام غريس kuma za mu kiraye su zuwa ga wannan al'amari naka na musulunci da ka bijiran mana da shi wa na'ridu alaihim allazi ajabnaka ilaihi za mu bijiran musu da abin da mu dinnan muka amsa maka kira zuwa gare shi min hada addini na wannan addini na musulunci da ka gabatar mana da shi fa in yajma'ahumullahu alayka fala rajula a'azza fala rajula a'azzu minka idan wato suka amsa maka Allah ya hada tsakaninsu a hannunka to babu wani mutum mafi girma da ɗaukaka kamar ƙimar ka za ta kai ƙima domin gaba ce jiƙaƙƙiya da ɗaɗɗiya tun tale-tale to in ta zo ƙarshe a ta dalilin ka to ba mai martaba da matsayi da ƙima irin domin duk wannan abu da ya kau abin da ya kamata a samu na ƙauna da kuma ƙarfafa zai dawo kanka kun man sarrafu ila biladihim sannan suka juya suka tafi zuwa garinsu wa wa'aduhu al-muqabalata al-amal muqbil suka kuma masa alkawarin za su sake ganawa da shi a shekara mai zuwa ka jirace mu shekara mai zuwa za mu zo don ƙara wata ganawa yanzu dai mun tafi da saƙon abin da muka ɗauka ma ƙadimul madinata ta qaumahum ƙaumahum ilal islam yayin da suka isa garin madina sai suka kirayi al'umma su zuwa ga addinin musulunci وذكروا لهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم suka ambata musu abin da suka sani na al'amarin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fafashal islamu fihi sai fa musulunci ya yadu a cikinsu, falam taɓa darun min duril ansar babu wani gida daga cikin gidajen mutanen Madina, illa wa fiha zikirin sallallahu Alaihi wasallam. face ambatan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shiga gidan ko an yadda da shi ko ba a yadda da shi ba magana sa ake yi kaga wannan ai ba karaman nasara ba lokacin share hawayen manzo yayi inna ma al-usri yusra haka abin yake ko me wuya akwai dadi eh, bayan wuya sai dadin ji ba Allah ka sa mu ji dadin kuma dai muna shan wuya ko a to yanayin yadda abubuwa suke din nan ɗauki ɗan da aka ya an ji ba daɗi ana mu goma goma ake rika ɗaukan ba sha sha eh, Allah ka ƙarshe wannan bai'atul aqabatul ula chaffa yayin ko a gurin aqaba ta farko wannan guri dai na mahada ta gefen dutse to inda aka zo aka yi caffa da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana irin abin da ake cewa kowa ya bi eh shine caffa mun ba abin da za ka to wannan shine akwai na farko akwai na biyu a tarihi, wato ani amsa kira da aka yi manzo to ga na farkon shi zamu shiga ba'da amin min al-muqabalati al-ula bayan shekara daya da ganawa farko da aka samu inda al-aqabati a gurin wato anin aqaba ja alhajja wafdun min al'ansari sai wato anin wasu ayari suka zo aikin hajji daga cikin mutanen madina itna ashara rajulan mutum goma sha biyu asharatun min al khazraj goma daga cikin ƙabilar khazraj wasnani minal aus mutum biyu kuma daga ƙabilar aus haɗin kai ya fara samu falaqahu sallallahu alaihi wa sallama bil aqaba sai suka haɗu da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a daidai aqaba wa uhu suka mara masa baya suka yi tabba da shi bai'atul aqabatul ula tabba ta wato ainihin farko so da haka an samu ƙarin adadi sanda suka zo mutum nawa ne shida shida ta ƙaru ko kaga tafiya ta fara tafiya ka fara da shida kuma ya ninku an samu dozin ko abu ne aka ce an baka dozin ai za ka ji abin da ɗan kauri وقد ubadatu عبادة samit al-khazraji anil bai'ati fil aqaba ubada dan samit ya daga cikin wato kabilar khazras da kansa ya zantar da bayanin wannan caffa da aka yi a aqaba al'uda wacce take ta farko fa qala sai yace kuntu fi man hadara al-aqabata na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bai'a ma'ana caffa da manzo ta farko wa kunna thnai ashara rajulan mun kasance mu mu goma sha biyu ne mazaje ne mu goma sha biyu fa bayana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala bai'atin nisa muka kuma yi cappa da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan yin cappa da mata akwai mata su ma da za a haɗu da su su ma su amsa kira su ba da goyon bayansu wa dalika qabla an tuktarada alaina alhaq haka ya faru tun kafin wato anin a tilasta mana yin yaƙi ala alla nushrika billah akan cewar ba za mu yi tarayya da Allah ba wato ana ambato sassan yadda caffar ta kasance abubuwan da aka yi caffar a kansu mun yi caffa akan cewar Allah nushri Allah nushrika billah kada mu hada Allah da wani wala nasri ko kada kuma wato ainihin mai sata wala nazni kada mai zina wala na naqtulu auladana kada kuma mu kashe ƴaƴayenmu wala nati bi buhtanin naftarihi naftarihi baina aidina wa arjulina kuma kada mu zo da wani abu na ƙage da za mu ƙage shi tsakankanin hannayenmu da ƙafafuwanmu wala na asihi fi ma'ruf kuma kada mu saba masa a wani abin da yake sananne a shari'a fa in waffaitum falakumul janna manzo yace idan kun cika wannan alƙawari na muku alƙawarin ku kuma za ku shiga aljannar ubangiji wa in ghashaytum in kuma kun sa algus kun yi ha'inci min zalika shay'an kuka wato yaudara a wani abu daga cikin waɗannan abubuwan fa amrukum ila Allah azza wa jal na ga Allah mai girma da buwaya in sha'a gafara in ya so iyafe i gafara bayinsa ne wa in a azaba in ya so kuma ya azaba i hora wanda ya so duka bayinsa ne wannan su ne abin da manzo ishata musu aka yi tabba kuma suka aminta suka tafi akan haka wa inda ma aradul audata ila biladihi yayin da suka so ko suka nufi komawa zuwa garinsu madina بعث رسول sallallahu alaihi الله عليه bin مصعب sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aike su tare da sahabinsa Mus'ab dan Umayr mana ya hada su da mus'ab dan umair cikin sahabbansa a matsayin wanda zai zama musu ido jagora wajen tafiyar da al'amuransu na musulunci tunda suran sun riga sun koshi da san abin da suka sani su kuma can sababbi ne wa kana fatan min fitiyani quraish mus'ab ya kasance saurayi ne daga cikin samari zarata na wato ainihin qurayshawa me hikimar da ta sa manzo ya tura shi wajen su ko ya hada su tare da shi ƙure yuqri'uhumul qur'ana don ya rika karantar da su alƙur'an wa yu'allimuhumul islama kuma don ya rika sanar da su addinin musulunci wa yufaqqihahum fid dini dan ya rika fahimtar da su addini su samu wato ilimin fikihu mai kwari mai inganci fa kana yusamma muqri al-madina sai ake kiransa shi mus'ab da makarancin garin madina ma'ana gangaren ɗinsu da aka tura musu malaminsu su sannan kuma wato ainihin profesansu wanda suka samu karatu da gare shi wa kana manziluhu ala as'ad bin zurara masaukinsa a can madinan da ije ya sauka ne a wato ainihin gurin as'ad dan zurara wa aslama ala yadayhi khalqun kathir aka samu wato mutane masu ɗimbin yawa suka musulunta a hannun Mus'ab bin Umair min al-Ansari daga cikin mutanen Madina wanda ita ce nasarar da aka samu an amsa manzo kira ya samu adadi na jama'a da gamsuwa da kuma ɗaukan alkawarin ƙari ma akan yadda suke to ganin haka yace to ga malami a tafi a da mai ido kaga dai da ta kai ga har zai iya tura wani ma ya wakilce shi wanda da shi din kansa mai sakon ba ma maganar wanda ya koyi wani abu da gurinsa ba ta kansa yake yi wannan dina nuna yadda yanayin cin nasarar ya kasance ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai mala yace durusun wa ibaru darusan da muka koya daga wannan karatu da iznat da muka dauka daga wannan karatu mala ya ce annal islama yudhibu jami'al fawarik addinin musulunci yana tafiyar da dukkan wasu bambance-bambance wal adawat ina kawar da dukkan wasu gaba da ƙiyayya wa yushiru atba'ahu fi wahdatin wahida kuma yakan hada surukuta tsakanin mabiyansa a wata mahada wacce take guda tun daga aus da khazara da ba sa ga miciji an taho akan tsarin turbar musulunci da wasu daga cikin aus da wasu daga cikin khazara abinda da baya yiwa. to wannan gabar da ke da ke cikinsu ta fara kawwa sannan shi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bijirar musu da wannan kira saboda addinin ba na iya mutanen maka ba ne ikira har wanda suke madina ita fi sau saboda aka addinin musulunci yana kawar da dukkan wani bambance-bambance tsakanin al'umma wanda ba su ne asali ubangiji yake la'akari da bambanta bayansu tsakaninsu ba min awwali lahaba tun farkon karo tun farkon tashi min awwali lahabatin ya ataniquhu tun farkon karo da wato mabiyan addinin musulunci suke na nukar addinin musulunci suke karɓarsa idza kanu alal fitra idan suka zama akan wato turba da tsarin da Allah ya riga igino su akai yayi kayansa ya halicce su inda kamar yadda manzo ce kullu mauludin yuladu yuladu alal fitra dukkan wani da da ka sani ana haifarsa a shirye da karɓar addinin musulunci ana karɓarsa da gamsuwa da abin da yake na gaskiya da watsi da fatali da abin da yake na karya, sai dai an yi rashin sa'a ya samu gurɓatattun iyayi su gurɓata shi ko su yahudantar da shi ko su kiristantar da shi ko su maguzantar da shi to kasancewar wanda duk suka na niki addinin musulunci suka rike shi to za ka tara akan wannan tsari suke tafiya tun karan farko fa ba huwa fa ha huwa qad shahana kaga yanzu gashi yanzu yanzu nan addinin musulunci ya tafiyar da gaba bainal aus wal khazraj tsakanin aus da khazraj fi awwal sanatin a shekarar farko daga fara karba addinin musulunci fa yaqdumu wafdul aqabati min al aus wal khazraj sai gashi wato wanda suka zo a matsayin ayan da aka caffa da su a daidai aqaba sun zo daga kabilar ausu da kuma kabilar khazraj darasi na biyu da abin la'akari da izna na biyu al'inayatu tamma kulawa cikakkiya biktiyari da'iyati wajen zaɓar mai fita wa'azi da kira zuwa ga Allah faƙad tawaffara bi mus'abin iddatu sifati siffofi masu ɗimbin yawa sun tattaru a tare da mus'ab ɗan umair sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ila janibi hibdihi na farko in kai duba zuwa ga ɓangaren abin da ya shafi haddar da yake da ita ta alkur'ani isa manzo ya ga ya dace ya tura shi karantar da alkur'ani lamma nazala min alkur'ani fa ila janibi hifdhihi lima nazala min alqur'ani daga ciki zuwa ga wani bangaren shine za a fuskanci haddad da yake da ita na abin da Allah ya saukar na alkur'ani a wannan lokaci iya abin da aka saukar ya tsaya ya kiyaye ya haddace wa ma'rifatihi bil islam da kuma duba da aka yi masa ta bangaren sanin da yake da shi na dokokin addinin musulunci ba wai kawai iya karanta bakin alkur'anin ba da fahimtar abin da ya kunsa na abin da ya shafi harkar sallah harkar wato eh, abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi ɗabi'u na ƙwarai gaskiya amana waye da sauransu ya huwa yatamayyazu zaka wal fitna ƙari akan haka kuma shi mus'ab yayi daban da wasunsa bizaka wajen kaifin fahimta wal fitna da kuma wato wayo da dabara wa husnul tasarruf da kuma iya tafi da al'amura to irin waɗanda ake zaɓa a tura kira zuwa ga Allah in kana so kiranka ya samu karɓuwa kuma a ci nasara cikin sauki to shi Allah ya haɗa masa waɗannan don haka wa jawdatul ard da kuma iya bijirar da abu ina da wannan saboda waɗannan abubuwan wal alal iqna da iko wajen a iya gamsar da Allah ya tattara masa irin wannan wanda yasa manzo iware shi zaɓe shi ije izama malami mai isar da sakon addinin musulunci a garin Madina to wannan ina nuna mana yadda ya kamata al'ummar musulmi su kasance a cikinsu duk inda aka ce ana da wani guri da addinin musulunci ya fara isa ko kuma wato ani aka karɓi shi a gurin to a samar da cikakken masani daga cikin waɗanda suke da daddu a musuluncin ije iwayar da kan al'ummar da suka karɓa addinin musulunci su sami ido a cikin addinin ba ko a ce ai san musulunta a rabu da su ba irin wannan sai ka dawo ta shekara ta tar kuma gaba ɗaya sun yi wuya sun koma kiristanci ko sun koma magozancinsu saboda babu wayewa ta addini ba masaniya ta su so da kuwa yana cewa haka ya kamata musulmi duk inda aka samu karɓa addinin musulunci to ka cire jin daɗin da kake na zaman birni da miƙe kafa da shan tafiya da cin mai daɗi ka tafi inda ba mai daɗin ka nemi daɗin da ba zai yanke ba ko shine daɗin lahira na aljanna so da haka to ka nemi lahira ka da irin wani amma irin yanzu yadda ake in a ci za ka ɗauki wani ka ce to cikin waɗanda aka samu aka gama nabiyar rahama da su za mu tura wasu can gezawa ko wani kawai wani sako can ma da jaki ake zuwa an je can ɗin ma sai ka jina to ai neman karasa makaranta ta ba ko haka za ka tafi uzuri daban-daban shi addini sai ka yadda za ka taimaka masa jini da tso da daɗi ba da su da to haka ya kamata a ce al'ummar musulmi suna yi in ba ɗauko wani daga can an gogar da shi ya koma ya ci gaba da kurmatu a ɗauki wani daga nan ije ya gogar da nasu kowa ya zo ya dau abin da ya samu daga wajensa shi ya malami zuwa lokaci kuma sai ka ga kankace mai wannan komai ya burin kasa sannan kuma in za a sanya mutum akan wani aiki to a sa wanda ya san abu wanda na nuna mana haka a gama zo ya wari wanda yake da sanin addini ga haddata alkur'ani ga iya bayani ga wayo da dabara ga kuma ya mu'amala da mutane su da duk wani tun take so ta yi nasara to sai ta tafi akan wannan tsari ya zama duk wani sassan da za su tafi da wani al'amura nata to sun san abin da aka sassa kada ka ce shi shikenan wani tare maka taso kwa wannan tafiyar mu ɗaya ɗan fati ne to kenan za a yi fati amma kuma al'umma za su ji a jikinsu kuma al'amura za su tabarbare amma in kai da cewa eh, wannan ya san abin da za a sashi a kai harkar malinta harkar korwa ce to ku ba masu tsakin ku zo ku yi harka abin da ya shafi kasuwanci da gogiya na ta ku ba su wani wannan kam suna da ido harka abin da ya shafi wani tsare-tsare na gine-gine na wayar sun aka ah, kirawo injiniya wani ina da ido a gurin a rufe ido da cewar wato ani bai yi taka rawar gani ba a harkar tafiyar fati ko na abin nan sai a waye gari ku zo a yi ta fatin duk kama kare a face-face na ku abin da kuke so to amma in kuka yadda za ku ɗauki wanda ya sa abin da yake nagartacce ku sha ga daidai a yi ta begen ku a yi ta sha'awar ku a yi ta san kuma a yi ta sa muku albarka ko bayan ba ku to haka tafiya take ko ta gwamnati ce ko ta gida ce ko ta makaranta ce ko ta ma'aikata ce duk abin da za a sa wani abu ya wata to a sa wanda ya san abu to za a ga daidai Allah ya sa mu dace hadara bai'at al-aqabati al-ula thnan mala yace darasi na uku mutum biyu a lokacin wato caffar aqaba ta farko sun halarci gurin min al-ausi daga kabilar aus wa hadha tatawwurun muhim wannan wani ci gaba ne mai matukar muhimmanci li maslahatil islam game da wato cin nasara ta addinin musulunci da wato amfani da musulunci ya samu faqad istaqa an nafaru sittatu min al-khazraj mutane shidan nan daga cikin kabilar khazraj sun sami iko an yatajawazu issata sira'at ad-dakhiliyya sun sami ikon ƙetare batun labarin karafkiyar da ake samu tsakanin tsakaninsu na cikin gida tsakanin kabilar ausu da hazarat tunda suka tafi su a matsayinsu na hazrat kuma suka dawo da ƙarin wasu ɗan ƙabilar hazrat ɗin da kuma wasu mutum biyu daga cikin ausu wannan ya nuna cewar sun samu cin nasara ƙetare batun karafkiya da kaurawar da ake ta cikin gida tsakaninsu da ausu da hazarat an fahimta ku ce wannan nasara ce wa yuhdiru ma'ahum sab'ata sab'atan sun kuma halarci wannan guri tare da wasu sababbi fil guda bakwai a tare da su fihi mutnani min al-aus biyu daga ciki daga cikin wato kabila aus wa hadha yani annahum waffau biltizamatihim wannan yana nuna cewa sun cika alkawarin abubuwan da suka ɗaukar wa kansu allati qata'uha ala anfusihim wanda suka wato anin yanka wa kansu da kansu fi muhawalati ra'bi sada a kokarin su na ganin wato sun gyara baraka wa tawjihi tayyari li dukhul al-islam fi madina da kuma fuskantar da abin da ya shafi dimuwa da suke ciki a ta dalilin shigar addinin musulunci cikin garin madina mana sun samu kawar da wannan dimuwa da jin ba daɗin rayuwa da suke fuskanta a matsayinsu na abokan gaba da faɗa tsakanin ausu da khazraj to shigar addinin musulunci ya kawo ƙarshen wannan mala ya ce ha wa khazrajiha tsakanin 'yan ƙabilar ausu da ke cikin madina da kuma 'yan ƙabilar khazraj da ke cikin madina da an samu wato mafita daga abin da suke fuskanta a baya mara daɗi wa tajawazu sira'at kuma sun wato ainihin ƙetare wato fafatawa karawa da kaurawa alƙabaliya na ɓangaren ƙabilanci alƙa'ima wanda ke tseken a cikinsu ma'ana sun samu damar kawo ƙarshen wannan abu tunda wanda kuke ba kwa ga maciji aka ce kun gayyato wanda daga ciki sun samu karba addinin musulunci kamar da ku karba kun taho tare tafiya ta zama ayari guda abinda da ba a iya to an zo ƙarshen wato rigimar kabilanci to sai ya yace as'ila lil muraja tambayoyi dan komawa abin da aka koya a bibiye shi في أي سنة عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على نفر من الخزرج a wace shekara ce manzan Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bijar da kansa ga wasu adadi ‘yan ƙabilar Khazraj shekara ta goma sha ɗaya da aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kam adadu mutum nawa ne mutum shida kaifa kana atharuhum bi qaumihim lamma raja'u ilaihim wani irin tasiri suka yi ga jama'a su lokacin da suka koma zuwa gare su sun iya cin nasara da shawakan wasu adadi da samun ƙaruwar wasu sababbi banda su da suka tafi ko kam adadul ladina qabaluhu fil amil muqbil bil aqaba mutum nawa ne suka gana da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a shekarar da ta biyo wannan a daidai aqaba mutum goma sha biyu ma hiya bunudu su bai'a suwaye jigajigan wannan cappa da aka yi na ‘yan ƙabila kazar ne su ne jigajigai ko a ta dalilin sa'ausu suka samu man safirun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ilal madinati waye ambasadan manzo Ira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa garin Madina Musa bin Umar li ta'limin nas din domin ya je sanar da mutane addini ashe asalin ambasado su ake je aikin wato wayar da kan al'umma akan addini da kuma wato zamantakewa yau da kullum ba ije a rika tura masa kuɗi na ta ci ba ko eh. ga 'yan ƙasa kuma suna cikin tashin hankali a inda yake shugabanci ko kuma suna son su gan shi ganin ya zama tashin hankali ko makamanci a ina tafiya ne don yin aikin al'umma a samar da mafita ma hiya wal ibar fi kulli hadha waɗannan darusa da kuma izna ke akwai a dukkan waɗannan abubuwa da muka ji ƙari akan wanda aka ambata na ga wajen an alkai sannan su da suka yi na a musamman a da su da mushi da a na duk sanda ka ji wani abu na alkhairi kakkai nawa ka zama mai gaggawa karɓar alkhairi kada ka zama mai nawa a wajen karɓar abin alkhairi yadda daga jin an tallata musu mutum suka ce to ai ku kakkumanta yahuda fa suna cewa dama a kona annabi na nan gab da zuwa za su haɗu da shi su ƙarfi su far mana a tutun daga shi mun raga su samun sa ai kawai mu kada mai nawa an fahimta ko dole na duk sanda wani abu na alkhairi ya zo maka ka tsaya kai tunani tsaf kuma kai garajen karɓar sa ka tsaya kai ma sai ka zama an baka labari sai me ne yana nuna mana cewa idan abin alkhairi ya same don wannan kada ka ta cikin sai ya samu ta yawwa duk sanda abin alkhairi ya samu mutum kada ya taƙaita iya shi kere, idab da ciki idillibe kada ma wani ya sani a idan abin alkhairi ya samu ka zama dalilin isassa zuwa ga waninka ko da ku ba kwa shiri da wani ya fahimci cewar kai alkhairi kake nufinsa da shi sai zama an kawo ƙarshen wannan ba daɗin tsakanin da shi su ma abin da ya jawo ke su da suka karɓa duk da suna faɗa da ausu dan su suna fasirar sun karɓa ba su ce kan magawa wani ɗan ausu ba suka kira kuma suka samu cikin ɗan ausun wanda suka karɓa ta to da to kai ma ko da kuna ba daɗi da wani to idan abin alkhairi ya zo bijiran masa da alkhairin mai yiwa wannan ne dalilin ƙarshen wannan ba daɗin da kuke na haka ice wannan wato 'yan kabilar ausu da hazrat da suka karɓi addinin musulunci zaman yahudawa su ya zama musu fitila da alkhairi domin su suke cewa za ku ji a jikinku muna nan sai Allah ya sa wannan kalmar suka rike ta suka kiyaye ta sai ta zama dalilin masu suka riga wato ainihin yahudan karɓa addinin musulunci sannan wannan darasin ina koyar da mutuwar kada ka riƙa yadda maganar jiya da kaji za ta yi maka amfani yau da gobe ko da ba su kiyaye wannan maganar da yahuda suka faɗa ba ko sun ɗauke ta kawai hirarsu ce da ba ta yi musu rana ba wannan kuma ba sai a irin wannan ba duk abin da yake faruwa na yau da kullum in ya faru yau to ka kiyaye idan wani abu makamancin wannan ya faru a gobe to sai ka amfani da wannan sai ka fahimci wato ainihin na gobe haka kuma jibi ma ta dalilin sai ka kafince shi na inda Eh. <laughs> yawa wannan yake cewa wannan darasi ina karantar da mu cewa duk mai kira zuwa ga Allah sai ya zama da hikima amfani da hikima shine jigon cin nasarar kira zuwa ga Allah da ma sauran kiraye-kiraye da ake koda an bar tsarin Allah in ba hikima a ciki ba inda zai je ita saboda manzo da ya tashi ce ce da su idan kun bi wannan alƙawura da aka yi da ku aljanna wanda gaya masa wannan zai ji daɗi idan ba ku ba sai bai ce wuta ba tunda ai ta ce kishi aljanna ya ce al'amarin ku na gurin Allah ba yadda bai iya ba in ya so ya fi muku in ya so kuma ya azabtar da to haka ake bi in ka samu wanda ya i karfi a musulunci i ba daidai ba to da yadda bacin rai yake kai masa ba zai fita ba ya san daɗinsa an gane amma wanda bai shigo bari ne ta shaki ba ka zo kana cewa mushirkan banza mushirkan wabi ba ba za su biyo ka ba kai tun ba mushirkan ban kajin da yake ga mana wannan ba za a daidaita da shi ba na wanda yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'ar haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike na kiran mutane a wajen shekarar goma amma suna juya masa baya amma da ya hankali ci gaba da kira burin sa shi ya haka haka ke kira ya ci gaba da hankali har Allah shi wanda ya samu karar da su haka babu ko shakka ce daga cikin darasin da muka koya cewar har kullum haƙuri jigo ne a cikin tafiya yadda manzo shekara goma ina ta fafutuka ina fafatawa amma sai a tasha ɗaya samu masu karɓa cikin sauƙi da ya haƙuri ina gaya wa Allah kuma yana yin aikin nan tukun bai daina ba sau da haka duk mai son ya ci nasara a cikin al'amari sai ya haɗa da haƙuri wasta ino bi sabri wasala haka Allah ya sannan kuma kakka fasa abin da kake na jajircewa da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am

sai bayan karɓar wannan kuma ake biwa da wasu abubuwa banda sata banda kaza banda zina banda waye saboda waɗannan ba su kai girman laifin tarayya da Allah domin sai da imani sannan ayyuka za su sami gindin zama sau za ka tudu sun za ka kira zuwa ga Allah idan imanin nan an ba shi ƙarfi fiye da komai sannan sai kuma abin da zai biyo ba ya biyo ba da kai sai mu rufe haka wannan darasi yana sanar da mu cewa ba lalle ne wanda kake tare da shi ka san shi ya san ka ka shaku da shi ya shaku da kai ko kuka zama ɗaya ba shi ne zai zama abokin tafiyarka a abin da za ka bijira ko kuma kai tallarsa ma sau da tari dama an fi samun matsala da wanda isan ka san shi wanda ba haushe ce ido wa raina <laughs> wanda na gani ko take gani kullum ko kaga shi manzo da irin alkhairinsa da yadda suka san shi suka san waye shi su da kansu suke masa laƙabi da as-sadiqul amin amintacce mai gaskiya su suka laƙaba masa wannan sun san sunansa amma wannan lakabin ya zo harin jaye sunan amma izo da abin da yake na alkhairi suka gaba abin da za su faɗa da shi sai wannan wannan maganar amincin da magana gaskiyar duk suka sa kafa suka take so da haka kai ko mai kira ko ko mai tallar a karɓa daidai ko gaskiya kada ka matsu ka nace kai lalle sai wanda kake tare da shi yasan san kasan sai shi zai a'a faɗaɗa yalwata buɗa sai ka samu wanda za ka yi ƙarfin da wannan baya da iya kuma shi ma sai zo yi ai haka ya faru da su 'yan maka da suka ƙin suka tubure suka yi abin da suka yi ƙarshe da mazan ya cancakat ma ije da ya ƙarfi kuma ba da suka iya aka zo har gida aka ritsa su kowa yana neman kuma yana zai shiga ya kudu ko eh to ka zama haka sai ka ga abubuwa sun tafi daidai kuma an yi nasara Allah ya samu dace kace ne min ya aka ce a wannan kisa a wannan darasi na musamman ba saboda a da amsan ke bayarwa a kan kama da ce su ne rigar karfe ciki mutane ba kuma a wannan eh akwai hadisin da manzo ya faɗi wannan lokacin da al'amura suka yi ƙarfi ana zuwa yaki ana samo ganima wata rana aka samo ganima manzo duk raba amma ba wani ɗan madina da aka ba sai abin ya so samu su rai suka nuna ɓacin ransu da jin ba daɗin sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su ya yi mamakin abin da suka wanda inda abin da zai gori shi ne ma zai musu gori saboda ya zo tarar da su a ɓaɓɓarke kowa inda ya sa gaba daban amma Allah ya haɗa kansu saboda shi haka ba ta faru ba suka ce ta ce ba ku san Allah ba da har nan ku kuke a ba su dalili na Allah ya datar da ku da karɓa addinin musulunci haka ta faru ko ba ta faru suka ce ya faru su amma yanzu a samu wani abin duniya shanu ko raƙuma ko awaki su rufe muku ido farkajin cewa ban muku da daɗi ba yace to ku ji ku kiyaye idan da a ce jama'a za su kasu biyu wasu su yi wato wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse su ce sunan su ne ita ce shi ya sunan za su ko 'yan madina ku ce ko kuma ga inda za ku yi ko ma wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse ta sha bambam ta wadancan icce ba zan bata waɗancan ba ta ku zani ice ku sani dukkan jama'a da ake tare da su wasu ku wanda ba ku ba kamar rigar sama ce a gurina ko kuma ku ne rigar ciki soci na da daga ita sai fata jiki ice mutane su tafi da duk abin za su tafi da shi ko kuma a ce kun kama manzo kun tafi da shi mahoncin me muku wani an fahimta ku to wannan yana nuna cewar har kullum wato al'amari irin wannan na addini ka tsaya kai dai ka yi tsakani da Allah kuma ka kyautata aiki ka kyautata niyya nasara tana nan tare da ko ba daɗe ko ba jini Allah ya sa mu dace a kira sallah

wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi min wala wa ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum dama tun kafin zuwan musulunci akwai aikin haji inda ya ji mutanen madina sun zo aikin haji ko a nan ne ma manzo ya musu kallon addinin musulunci ko aka sanar da shi adadin da aka samu ƙari su kuma wato ainihin ba su malami suka koma tare da su ya akwai barbashin irin abin da annabi ibrahim ita ke ba al'umma a kai domin musuluncin ai ba ya fara iya lokacin annabi muhammad bane sallallahu alaihi wasallam annaba da suka gabace shi akan turbar musulunci suka kasance to abinda annabi ibrahim eh, annabi yusuf yake cewa tawaffani musliman wa alhikni bis salihin ko هذا yace tawaffani muslima is qala lahu rabbuhu annabi ibrahim ko qala aslamtu li an gane ku to da haka akwai addinin musulunci illa bambancin dokoki tsakanin wani manzon zuwa wani ko wani annabin zuwa wani to da haka akwai barbashin irin abin da annabi ibrahim ya bar al'umma a kai da ɗansa annabi Ismail da suka yi rayuwa a garin Makka wanda ana gina ka'abar kuma aka aiwatar da wasu abubuwa na ibadar aikin hajji to irin wannan farfashin akwai su akwai kuma abubuwan da aka zo aka rugun tsima a ciki wanda ba na addinin musulunci ba da aka zuwa annabi Muhammad tsira da mace Allah tabbata gare shi ya kakkaɓe irin waɗannan gurɓatattun abubuwan da aka shigar wanda ba sa cikin musulunci wanda daga baya a irin sanda ya zo ya tarar da wasu lokuta akan iya yin tsawafin tsirara musulunci bai zo da ganin tsiraicin juna ba ko da ko daga baya haka kuma abin da ya shafin an tashi shi kansa wajen labbaikan a ce labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma babu tarayya babu wani abin tarayya ta da kai sai dai ɗan abin da ba a rasa shi ma kuma dama naka ne Allah zai wa dabara wa da shi da abin da yake da shi duk naka ne to kaga shigo da irin wannan duk akwai su sai da manzo yazo kuma da aka bai irin wannan to da ka an ce hajjin ana rafa hajjin irin wacce take a wannan lokaci kafin gyara ya zo mata wannan kuma yake cewa da Allah idan ana cikin yin sallah sai wani dalili ya sa liman ya janyo na bayansa ku shi wanda aka janyo zai ɗora daga inda liman ya tsaya ko kuwa zai sake karatun fatiha a inda limamin ya riga ya karanta fatiha zai shiga sura sai alwalas ta warware ko wani abu ya faru da shi da zai sa ya fita sai ya jawo ka to tunda ya fata ko ƙara sura abinda i za ka ɗora a kai yayi ba sai ka dawo daga baya ba ka sake fatihar da i fatihar da i ta yi sai kawai ka ɗora sannan kuma na yake cewa mai hukuncin gaishe da iyaye a sunkuye ko a durkushe sakamakon dole ɗa ta sa sakamakon dole da ta sa iyayen ba su fahimci kitabu da sunna ba idan eh, iyaye ba su fahimci alkur'ani da hadisi ba ko kuma da suka fahimci shi daban da yadda ka fahimta inda wasu gadi da yi ke faru ba wai wanda ba musulmi ba na suma iyaye musulman ne amma fahimta da kake da kai ba ita suke kai ba to ana bin abu tun salon hikima in kasancewar idan ka je kace da babanka assalamu alaikum yace wa alaikum assalam ba zai ba ka miƙa masa hannu kana miƙa masa zai kwantar da kai <laughs> ko to abu za ka miƙa masa in ka zo in a tsaye ki inda yi da za ka samu ko ta ‘yan kujera ko ɗan benci gudun zauna baba ina kwana a yi masa ta gargajiyar tunda ba saba musulunci kai ba ba za ki bace ba cin mutunci bace har a hankali tafiya tana tafiya ina fahimtar wasu abubuwan kuma yana ganin abubuwan da kake yi da tsari da kyau in ka damu da ɗiban ruwansa ba ya yanke ko da za ka ɗauko a ka kawo masa har ka wasu ɗan abubuwa za su na gishiri da mage suna in sun ɗan abin da za ka kawo a magana ka ce a yi a ƙima ba ta taso ba shi ya haife ka amma kan ne mai gidan in aka yi amma suka suka ja ce ku jira wani shi da kansa amma baka damu da harkar ruwan shan sa baka damu da harkar abin din sa ko dai ana baban ne ai ba shakka kan in kuka saba wani abu yanzu da wurin zai kwantar da kai sai dan karfin sa bai kai naka eh akwai hikima da ake ba komai zai baka ce zaka yi shiga tsoga eh, ko su kansu sahabban lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan baya da suka iya ba komai suke yin sa daidai da yadda ake a ah, to ba gashi yanzu mun karanta ba idan kun yi abin da muka yi alkawari da ku aljanna ko in kun saba al'amarin kuna ga ubangiji in ya so muku gafara in ya so ya azabtar da haka bai kama magana ɗan wuta ba ne ku to so da haka wanda aka san cewar fahimtarsa da ne ba wato ainihin gare ba ce ko kuma yanzu ake so ma a same shi to ana buƙatar bin a hankali akwai abubuwan da ake kawo da kai ake haƙura da su kaga bai ce da shi to ai wani abin da gaya muku fato ita shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma to ai yanzu kake so mu batta ko su da fato akwai salo na hikima wanda yake da fahimta wacce take mai wahala sha'ani to sai ka bi shi a hankali ka masa karɓar da hankali a hankali wani abin kana tun da baya bai kai ga a ce kayi tarayya da Allah ba kai abin da za ka yi ko kuma ka bar musulunci ba sai ka haƙura da wani abin har sai ya samu fahimta sai ka jina to ya kai da baka kaza ciki a ah, lokacin ne baba abu za mu shirya da kai ko shi da kansa eh. wannan kuma yake cewa wannan darasi yana ƙara fito mana da ƙimar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina musulunci ya shiga ko'ina ƙarƙashin jagorancin musa bin umar sau da haka abinda da yake so shi ma gudunmawarsa ce da bai riga ya faɗa ba ta abin darasi ya koyar mana a rubuto kiro da nuna mana irin taka rawar da sahabbai suka wajen taimakawa addinin musulunci da manzan musulunci inda musu shi ya wakilci manzo ya je ci gaba da yada addinin musulunci a madina ga yanzu wani zo ya ce da kai sahabban nan ba daidai suke ba a magana ka saurare shi ma ba su taso so da bai abin da suka ba ko ba zai iya ce don allah a ja hankulan mutane da taya musulmin ƙasar indonesia da addu'a dangane da irin halin da suke ciki na fari domin hatta kai wasu ma idan kafirai suka kawo musu abinci suna jan ra'ayinsu zuwa ga kafirci don Allah malam a taimaka wannan kam abin a taimaka ubangiji Allah ka fitar da su daga halin da suke ciki Allah ka kai musu dauki kada ka musulmi dan uwan musulmi ne a ko ina yake dan abu mara daɗi ya faru gare shi to abin kai masa agaji mana Allah ya saka da ya kuma ƙara basira amin mana akwai waɗansu maganganu da mutane ke faɗa menene matsayin shari'a game da su Allah shi ya san manufar jaki da bai yi shi da ƙaho ba an ji na farko ko? Allah shi ya san manufar jaki da bai yi shi da ƙaho ba a gada jaki na da ƙaho ai da ba a san asalin tattabara ba da sai a ce daga makata idan allah ya yi ma mara ba annabi sai ya baka masauki eh, to ba sa rabuwa ne ko man yi in rasula fa kada ba in dai kana tare da manzo to kana tare da Allah in kana tare da Allah kana tare da manzo in Allah ya karfe ka to zaka samu wato ainihin bayani daga wajen manzo wanda za ka bi Allah ɗin kuma ka zama tare da shi tambaya ta ƙarshe ita ce idan aka ga mutum idan aka ga mutum yana yawan sallah sai mutane su ringa ce masa sallau ko mai sallah malam mutanen suna da laifi kuma shi ba su da abin da ba su da abinda zai to dai abin da yake nuna dai kamar da muka mutum yana da yawan sallah sai a ce masallan ko a ce mai sallah to inda yana yawan sallah aka ce masallan ai abin da yake ne aka faɗa ko faɗa masa sunansa ne daga aikin da yake yi wannan ba matsala ba ce in dai saboda sallah aka ce ma sallo a cewa sallo malam sallah ne kamar dai kamar sallah manzo Allah ke cewa kalibin wani sai ku bin su billah na takobin Allah ba eh, eh kuma wannan hamza a ce masa asadin eh zakin Allah ba saboda ai kullum a shirye ke da ai faɗa da shi akan taimakawa addinin Allah akan kawar da barna da kuma tabbatar da gaskiya waɗannan dai su ne abubuwan da ya rubuta barin su zami can Allah kai mu sati mai zuwa sai mu ji su ɗaya bayan ɗaya a ji abin da za a ce insha Allah an dai mun ji abin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك